idan kwaɗayin mutuwa kike ajali ne yake kiranki don allah ki shiga gidan nan shege ka fasa kuma ci ku bani waje am wato baba kai kar ka ƙara kirana da baba ni ba babanka bane baba baba yarka ce ni fa baba wallahi zan ce miki allah ya isa idan kika ƙara kirana da sunan baba ba ni da ya ya ta guda ɗaya ne kuma tana gidan miji ke da duniya ta yi miki atishawar tsaki kika tashi daga sunan sadiya eh, eh, sani kika koma sadiya gamji ai baki da uba alimatu sadiya